subscribe and sign up. Please tukun da yake ba ko zuwa canal nan. subscribe sannan idan na sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun Da Allah mai rahama mai jan ƙai. Littafin matar aure kashi na ɗaya. Har ila yau ɗin ma dai nata ne marubuciyar ta ce Umma Aisha. zakwakurar marubuciyar nan da take nishadantar da ko a littattafanta irin su almajirin gida na auren yaranta wa ya cancanta zaman tasha auren ustaskan kunji ba sai an ce komai ba ta ya zan gane shi dan dako diyar shek shi ma kuna kan sauraron sa sannan tare da matar Hamza kai matan nan ba ta yi ce, sadakin aure wasu littattafan ma sai kunji tukunna ita ce yau ma ta sake baje fasaharta ta rubuta wannan littafi mai suna matar aure wannan littafi na matar aure labari ne da ya kunshi abin al'ajabi sosai yana ɗauke da nishaɗi zallar soyayya da babu algus a ciki cakwakiya mai wuyar sha'ani ba zan dai cika ku ba ku dai ci gaba da bibiya na a cikin canal na taskar dan salma don samun littattafai masu faɗakarwa ilmantarwa game da nishaɗantarwa bismillahirrahmanirrahim matar aure kashi na ɗaya fuska a yalwace da farin ciki suke sakowa cikin nutsuwa daga saman step din ido kawai yake zuba mata yana ganin yadda take cikin walwala da annishuwa da ya tade bai ganta a ciki ba daga ya mata alkawarin komawa makarantar islamiyya da ke bayan layinsu akan makeken falon da ya kawata da kujeru na alfarma ya zauna ita kuma ta zame kasa ta zauna fuskar tana fitar da annuri lokaci daya na zuba mata ido don tantancewa ce ce ita masha Allah ita ce kalmar da ta fito daga bakina gananta so cute fara ce kyakkyawa matashiyar mace da a shekaru ba za ta fi shekara ashirin ba shi kam saurayin shi mahaɗaɗɗen gaya ne wanda da ka gani ka san naira ta zauna a jikinsa ta yi luk duba da yanayin shigar jikinsa kaɗai da kuma murjajjiyar fatarsa shi kansa fari ne tas amma bai kai ta ba ya sadam wai yaushe za mu je gida ne ta tambaya tana zuba mai mayin idanunta da suka kasance masu kyau da sheki ke ma kin san abin da hajja ta ce ai kar mu sake mu doshi gida sai kin kusa haifuwa da sauri ta dukar da kanta wanda hakan ya sa shi dago kansa ya kalle ta da sauri kuma ya dauke kai yana taɓa baki cikin siririyar muryar ta mai cike da daɗin amo ta ce to yanzu haka zan ta zama ba zan sanya umma na a ido ba ya sadam don me ba za ka faɗa musu abin da ke ranka ba tsawa ya buga mata yana murtake fuska kamar ba shi ya gama murmushi ba cikin fushi da zafin zuciya ya nuna ta da hannunsa ya ce ba a yi masaram haka wallahi ba a yi macen ba wacce ta fiki ma ba ta isa ba balle ke karamar yarinya mai ɗauke da kwakwalwar kifi har ni za ki zauna kina so ki tsiye to ba za ki ba babu gidan uban da zaki kuma wallahi kika sake ce min wani abu zuwa makarantar ma ba zaki ba daga yau ɗaya na sakar miki fuska shine har kin samu saken da zaki min raini lalle ma yarinya rawa jikinta ya dauka sosai lokaci da hawaye masu zafi suka biyo kuncinta baki ɗaya hannuwanta da ke rawa ta haɗa waje ɗaya ta hau bashi hakuri amma ko kallonta bai ba sai ma tashi da yayi ya fita a fusace yana banko kofar ga kujerar ta kife kanta tana sakin sabon kuka murya na rawa ta fara magana me laifina yanda aka ma haka aka yi min me yasa ka kasa hakuri mu tallafi rayuwarmu da hannu bibbiyu yanda ta zo mana me yasa ne ina mace na hakura da abin da iyayenmu suka yi mana amma kai namiji ka kasa me yasa kake kyamata ta me nayi ma me ke garan ta karasa cikin ihu tana gara kanta akan hannun kujera Allah sarki a bangaren sadanko yana fita harabar gidan da ke da masifaffen faɗi ga security ko ta ina ya shiga wata black benza ya zauna yana buga tagumi Allah ma shaida ne bai san yarinyar nan kawai wani abun yana mata ne saboda mahaifinta tabbas ta cika mace ta ko ta ina ga kyau ga sura amma shi duk baya gani ba ta taba burge sa ba uwa uba yarinyar da yake uwa uba ma yarintar ta yake gani sosai ina ta isa aure in ba tsabar jaraba ta ubanta ba da ya san haka zai kasance da bai yi fatan sanin Dr. Lukman ba har karshen rayuwarsa tsaki ya ja tare da dukar da tare da daukar wayarsa ya shiga phone ya fara dubo wata namba da aka yi saving da suga ya latsa kira hello love ji an faɗa daga ɗayan ɓangaren. kina ina ya faɗa a tsoke gani a gidan makwance zuciya da gangar jikina suna ta cike da kewarka hmm yayi ki same ni a ofis yanzu yana faɗar haka ya kashe wayar ihun daɗi ta yi ta kashe wayar cikin lokaci kankani ta tashi ta ɗauki wasu magunguna ta buɗe ɗan firij ɗin ɗakin ta fiddo da ruwa ta sha tare da tale kafafuwanta ta kwaso ruwan ƙwaro da ke cikin flux mai tsananin kauri ta gwala magabanta kana ta zura wasu kananan kaya daga brazier sai pant masu kyau da suka bi bakar fatarta suka lafe ta zurma katin hijabi ta fito amira ina zaki na ji muryar wata mace mai tsananin gama da ita ta faɗa baki ta turo kana ta ce gidan su a zan karɓo sako oke to sai kin dawo bari ni ma in dan fita gidan maman muhammad in yi hira oke sai kin dawo ta faɗa tana jin daɗi na rashin matsawar da uwar tata take mata kana ta fita da sauri har tana tuntuɓe kai tsaye ta tsaye tsaida nafif ta mai kwatancen inda zai kai ta ba musu ya amince ta shiga suka ɗauki hanya har ofis ɗinsu inda ya kasance manaja ne na siyar da kayan plan irin su hita su set ɗin Betop da sauransu. Ma'aikatan wajen duk sun san kwastoman shi ce, shi yasa da ta zo ba a hana da shiga take sulalewa da shige. A kwance ta same shi akan kujera ya yi rigingine ya zuba masa ma'ido. Ta ya zai iya cire wannan kaddararren auren ba tare da dokta ya sani ba. Iska ya cika bakinsa da shi yana fesarwa. Ta dade tana kallon shi, bai ma san da shigarta ba. Kamin ta sa hannu ta cire hijab ɗinta ta ajiye a gefe. tare da ƙarasawa wajensa tana juya manyan cinyoyinta ta yi tsaye a gaban shi tana kwarkwasa tare da juya mai ido ta ce love ta sauri ya juyo ya zuba mata ido yana bin bakar fatar ta dake sheki da ido a rayuwar shi yana son bakar mace sosai har da ƙarin abin da yasa ya tsani yarinyar nan farin fata amma yana ganin da baka ce ta zai iya daurewa yayi maleji da ita murmushi ta tana shafa sajensa ta ce kamar baka cikin farin ciki ko kai da 'yar kwailarka ne ta faɗa fuskar ta na bayyana kishi kamar kin sani ina son samun farin ciki daga gare ki siga yace da ita yana zuba mata idansa murmushi ta ita ce kar ka wani damu ina son ka babu abin da ba zan iya ba a kanka tana faɗar haka ta miƙe ta shige toilet ɗin shi mai kyau ta yi wanka kana ta cire ƙwarin daga jikinta ta yi tsarki da ruwan ɗumi kana ta saka hannunta ta ji gam ta saki murmushi ta ce naira hamsin ɗina ta biya mun bukata shafshaf ta kammala komai kana ta fito ba komai a jikinta tunda ya ganta haka ya fara juyi yana kama wandonsa gam ya rike cike da wutar jaraba take cinsa ah baby karki karni ya faɗa yana jawo ta da hannun shi tare da fara bata kiss a zafafe yana murza madaidaitan breast ɗinta da ke cike gam zan sha ina so abuna ne ko ya faɗa yana kafa bakinsa kamar tsohon maye yayin da ita kuma take ta bankaro mai ƙirjinta tana murza sumar kansa sun shafe awa talatin suna aikata iskancin da suka kware a kai kana suka kwanta ba tare da sun tsarkake jikinsu ba bacci yi gaba da su sai bayan la'asar suka tashi su duka babu wanda ya gabatar da sallah kuma babu wanda ya damu a cikinsu sai da ta ja ya kara kusantar ta kana ya tashi ya yi wanka ya yi sallah ya fito da dubu goma ya bata a wulakance kana ya buga tagumi sadam ta kira sunan shi bayan ta karɓi kuɗin da ya bata ina jinki ya ce yana bata fuska me yasa kake yarda mu yi aure bayan na san kana son kasancewa da ni a koda yaushe tsaki ya ja kana ya ce ba za mu taɓa samun zaman lafiya da junan mu ba muddin muka yi kuskuren yin aure zan zarge ki ke ma haka saki iya zarge na kana hajja ba za ta amince da hakan ba na sani saboda wannan yarinyar da aka leka min don haka ki ma bar wannan magana kawai ya fi ki tashi ki tafi sai na sake neman ki cikin bacin rai ta miƙe ba tare da ta yi wanka ba ta zura kayanta kana ta fita tana banko mai kofar banza kawai yar iska ya ce yana kiran yaron shi akan ya kawo mai abinci yana jin yunwa bayan an kawo mai abinci ya ce koshi kana ya miƙe ya doshi hanyar gidan shi don karfe biyar suke tashi koda ya je fes ya iski falon kamar ko da yaushe a hankali ta fara sakowa tana zuba mai idanta masu matukar kyau duk da sun kumbura sakamakon kukan da ta sha kasa ta zauna a gefen shi tare da cewa sanar da zuwa ya sadan mm. kawai ya ce yana fiddo da wayarsa ya hau daddannawa yana chat da amira ya sadan me ya katse ta tambaye ji ta bakinta ba wallahi ya sadan ina son mu gina rayuwa mai daɗi cikin gidan nan don allah ko da baka sona kai hakuri mu yi zaman amana ka kula da ni a matsayina na mace mai yawan rauni ka bani shawara a matsayinka na yayana kuma jigona bani da kowa a yanzu sama da kai ka ja ni jikinka ka bani farin ciki ko da kwatankwacin cikin cokali ne wata iriyar dariya ya yi cike da iskanci yake kare mata kallo sama da ƙasa ya ce jinan husna na taɓa zuwa kofar gidanku na ce a kirawo min ke da sunan mu mai taɗi ko soyayya kai ta girgiza alamar a'a ya ce to wajibi ne ki shirya ɗaukar duk abin da idanki za su gane miki na farko dai wallahi billahi bana son ki bana ƙaunar ki kyanki ma bai dame ni ba asali ma kama ma ni kike mun da mayu na biyu kuma bana son farar mace dan ban shirya karar da arziki na ba akan laulayinta na uku bakin cikin yadda kike cinye min abinci gashi ni ba karuwa da ke nake ta kowane fanni ba cikin rawar murya cikin rawar murya ta mai shirin kuka cikin rawar murya ta mai shirin kuka ta ce ka yi hakuri ya sadan to ka rabu da ni tunda ina cutar da kai da ka kasance tare da abin da baka so gara rabuwar mu tsawa ya daka mata sosai har sai da ta faɗi tsabar tsoro kana ya nuna ta da yatsarsa bakinsa na bari ya ce ba rabuwa tsakanin mu har abada saboda ubanki ya mun abin da sam bai cancanci haka daga gare ni ba wanda wallahi da baya za ta dawo gaba da zan kasance ta kadari a gare shi ta yanda sai ya tsane ni ya ji baya sha'awar haɗa zara'a da ni amma ina na riga na makaro ya ga walli na tunda har ya cusa min ki ni wallahi gara ma in sa in saki makaranta in bar ganin ki a gabana ya faɗa yana mikiwa, ya fita kuka ta sa sosai tana dafa fuskarta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abba kaga abin da ka ja min ko kaga dalilin ka masa halacci ya butulce maka ko abba baya sona baya kaunar gani na abba ina ma a ce ka gane mai idanka yanda ake mai yarka haka ta karasa tana rushewa da kuka yana fita kai tsaye makarantar da ke bayan gidan shi ya taka ya shiga lokacin duk an tado ɗalibai sai da ya bari sun gama tafiya kana suka gaisa da headmaster makarantar ya ce malam ina son in kawo iyalina makarantar nan ina fatan akwai ta matar aure ya ce kwarai ko akwai ta a sati suna iya zuwa sau biyu wasu kuma suna yin ta sau hudu alhamis juma'a asabar lahadi ya dai danganta ga irin hidimarka ka san mai aure ta bambanta da budurwa ya ce haka ne amma na so a ce duka ranakun wallahi headmaster ya ce headmaster ya ce mai ai ba komai sai ka ɗaukar mata na kwana hudu ba shi da zaɓi sai haka anan ya tambaye ta ya ce mai za ta iya zuwa karfe tara na safe zuwa karfe ɗaya wasu kuma sukan zo goma don dama goma muke farawa ya ce ba damuwa na gode anan ya faɗa mai kalar kayan da zai mata ya karbi fom ya cika mata kana ya juya ya tafi yana jin takaici tare da faɗin dama ta 'yan matan na saka ki shegiya da har ta hafi sai kin rinka zuwa da ki ta zaune kina cinye min abinci bana karuwa da ke sai da ya je wani shagon abokinsa mai sayar da kayan hijab da ke kusa da wurin ya yanka mata aka ɗinka mai kana ya dawo gida tana zaune akan abin sallah ta yi shiru da karfi ya wurga mata kayan sai da suka daki fuskarta a zabare ta miƙe tana mai sanne da zuwa ya ce ga sunan na miki komai jibi alhamis ki shirya ki tafi kuma takwas nake so ki bar gidan nan ko bakwai ki je ki share musu azuzuwa baki ɗaya damuwarta ta nema ta rasa tsabar farin ciki shekarar da ɗaya a gidan ba ta taɓa fita ko kofar gida ba ba ta da hurumin fita ko harabar gidan saboda ya hana amma gashi yanzu cikin ikon Allah za ta fara fita ita ma ta ji iskan duniya zubewa ta yi a ƙasa ta hau mai godiya da sanya albarka bai ce komai ba ya haye sama anan ta shiga duba kayan ta ga daidai jikinta ne iwon murna ta yi ta sanya hijab din ta ganta har kasa farin cikinta kawai za ta na fita ta haɗu da mutane amma kullum cikin gida ita ɗaya kamar maiya ko waya ba ta da ita saboda yana takaicin ya sai mata ta samu abokin fira ko ta kai korafinsa wajen danginta da baya fata har abada kagare take ranar za ta fara zuwa ta yi ta shirya roƙi. shi kan bayan ya shiga ɗakin shi yayi alwala ya yi sallar shi ɗaki yana idarwa ya ɗauki wayarsa tare da kiran Amira bayan ta ɗauka ya ce Mira yau fa ina son ganin kin kwana a gefe na don yau kin yi daɗi na musamman me sirrin ta ce Hamsadam kenan ina ita matar taka da kake faɗar haka sannan baka so na da aure amma kana so na da iskanci ni kan gaskiya babu inda zani ta kashe wayar ran shi ya ɓace kan shi Ranshi ya ɓace har shi za ta kashe mawaya, sai ka ce kyauta yake cin ta hakan ya sa shi miƙewa a fusace fita ya ɗauki titi har hamada hotel inda ya san 'yan iskan maza da mata ke taruwa ya yi fakin na motarsa yana zuba musu ido mata ne ga sunan da maza cikin shigar banza in namiji kake so ummace mace kake so duka dai ga sunan kowa juyi yake yana rausayawa jin an kwankwasa glass ɗin kofarsa ne ya sa ya zuge glass ɗin tare da kallon wata 'yar gajerar mace black beauty ta sha gashin doki har wajen kogunta tana sanye da bakar riga body hook da ɗan miniskirt da ya fiddo da tafka da kancin yoyinta. cikin fari da ido da karairaya ta fara magana suna na zuma a bar lasawa ga kowa ɗan saurayi don haka in ba damuwa mu je a lasa ma kamar kamar yadda aka aka saba lasa ma maza masu aji irinka kai ya ɗaga mata kamar tsohon maye yana buɗe mata gaba ta shigo tana yauki tare da yin kaskas da cingom ɗinta ta ɗan karkace tana buɗe cinyarta wanda saura kaɗan ya sake steering motan ya daki motar gabansu ya taka biriki da karfi yana sauki ajiyar zuciya hmm. ka bi sannu zaka lashi zuma ka ji ko in ma kwana zan yi da kai bani da matsala sai dai ni mai tsada ce duk kwana ɗaya dubu hamsin ne kacal in ka amince saboda kuɗin da nake kashewa wajen kenan duk sati na ɗaya ga ko ai dole yayi tsada ba matsala yace yana kara gudun motar ya haka malam nasa ta hotel zamu ta faɗa tana kallon shi a'a gidana zamu je yace mata kai tsaye kagare yake sai isa ya ci banza dan daga ganinta za ta yi zaki ido ta fiddo kaɗan ta ce baka da mata ne a takaice ce ina da ita amma ba matar so ba bace bani ita akai dan haka ina da right din yin abin da nake so a gidana tunda ba na ubanta ba ne. Marmushi ta yi dan haka nan gayan ya burge ta daga ganinsa sa tsaye yake da kafarsa kuma wani ne a cikin manyan masu hannu da shuni suna isa mai gadi ya bude mai gate yayi fakin suka fito falon ya buɗe suka shiga daidai lokacin da Husna ta fito hannunta rike da kolar da ta yi taliya da manja dan baya mata ce fa ne yanzu sun kai wata uku kullum su ne ce marta garin kwaki taliya manja shinkafa ganin shi da wata mai shigar banza ya daga hankalinta hakan ya sa har tsarguwa ta yi ganin kallon shi har turgudewa ta yi garin kallon shi ita ko zuma marmashin kissa ta sake tana sake bankaɗo mai bayas ɗinta da suka yi kam da suka kai kan jariri girma lafiya kika zuba min ido kina kallo na ya ce a fusace ya wace ce wannan ta tambaya bakin ta na rawa karuwa ta ce ya bata amsa ba tare da ya ji kodar ba wani duhu ne ya mamaye idananta wanda ya sa lokaci ɗaya ta faɗi ta tafi ta faɗi tim a ƙasa shi kam tsaki yayi ya ce Allah ya saki mutu yar boran uba in huta in ba iskanci ba ke kishi da wanda bai damu da ke ba har abada a haka zaki dawo ma ba zaki san daɗin kowane ɗa namiji ba jarababbiya kawai Zuma ko ta ce baby wannan yar tit babe din taka akwai kishi. To ko tunda ta wuce kamin ta dawo hayyacinta mu yi abin da za mu yi a nan falo ta karasa tana daga mai gira daya da mai juyi da duwawunta. Ba musu ya daga mata kai yana cire rigarsa. Tsindir suka yi a falon ba tare da tsoro ko fargaba ba. Kana ya fara wasanni da ita tunda ta bai san komai ba a kai ta tunkuɗe shi kasa ta haye kansa ta fara gigita shi da siddabarinsu na 'yan duniya wani irin ihu yake yana rike kansa jin duniyar na juyawa da shi tana shawagi da shi tsabar masifar daɗi da ke ratsa sa ta ko ta ina ko alama ya manta inda suke dagewa ya rinka farara ihun da mai gadin shi kansa sai da ya ji sai da ya doso falon ne ya ji yana faɗin kin fi amira daɗi lallai kin cika zuma wayo yau na sha zuma ganima a cikinta ci gaba zuma ki wanda kike yadda kike so da ni zuma ya karasa yana ja da karfi alamar yana cikin shaukin abin kai kawai mai gadin ya girgiza yana faɗin Allah ya shirya kana ya koma bakin gida ya ci gaba da sama rediyon sabatar tun kan akai ko ina ya fara wani irin rifin tsabar bala'in jinjijiyar shi za ta tsinke yasa ya hankada ta zai haye kanta ta watsar da shi ta hau tana kama jijiyarsa ta fara sukuwa akai ya salam wani firgitaccen ihu ya fara wanda ya sanya husna falkawa a zabure tana kallon inda take a zube a kasa kusa da dainin ga abincin da ta ajiye mai duk ya zube a kai a zabure ta juya jin wani sabon kuka da suke yi na daɗi su duka da sauri ta ɗauke kanta jikinta na ɗaukar rawa don tunda take a rayuwarta wannan ne karanta na farko da ta ga mace tsirara da namiji da sauri ta miƙe har tana faɗuwa ta yi kicin tana shiga ta zube kasa ta fasa kuka tana dafa kanta da ke barazanar fashewa yau ni Asma'u me zan gani haka wanda ke matsayin mijina yake zina da wata a gidana a ɗakina akan tsarkakakkun kujeruna hasbunallahu wa ni'mal wakil abin naka ya sadam har ya kai haka tunda nake da kai ban taba ganin kayi waya da wata mace ba amma yau ga ka a ɗakina na kwance kana saduwa da wata ni ne a gidanka a matsayin matan aurenka ta sanna wani irin zafi da tararin bakin ciki ke fusgarta layin da wukakenta ke kai ta zuba ma ido inda take je a ranta ina ma tana da karfin zuciyar da za ta iya tashi ta ɗauki wukar nan ta dumfare su da sai ta musu lahanin su duka tunda take da sadan bata taɓa jin tsanarsa a ranta ba kamar yadda take ji a yanzu ita dai ta san cewa baya santa ba ta san shi an dai musu aure ne kawai amma bata taɓa tunanin cewa abin nashi zai iya kawo shi haka ba ita ko rashin kulata da baya yi uzuri ta mai na tasan yana a matsayin yayanta ne ba zai iya cewa zai kusance ta ba amma abin ta takeici gashi kwance da wata karuwa a gabanta baya ko jin kunyar Allah balle ita banza hofi sai da ta sha kukanta ta koshi ta kai karfe goma na dare kana ta bar jin ihunsu a nan ta lallaba ta fito daga kicin din inda inda ma suke bata kalla ba ta samu a daddafe ta haye sama ta shiga katafaren ɗakin ta mai ɗauke da tangame mangado gado ta sa maiki ko kaya bata cire ba ta fada kan gado tana jin yadda zuciyar ta ke bugawa da sauri-sauri limshe ido ta sai da ta kai wajen awa biyu kwance kana ta miƙe ta shiga toilet ta yi wanka ta ɗauro alwala ta fito rigar ta kawai ta sa ta fesa turare ta ɗauki hijab ta hau kan dadduma ta fara sallah tana neman sassauci a wajen Allah game da irin abin da take ji a zuciyarta sai karfe uku saura na dare ta sauka daga kan abin sallah nan kamar an tsikare ta ta tashi ta isa ga tafkeken miran da ke ɗakin ta yi tsaye rigarta ta cire tayar tare da yin tsaye a gaban miro tana kare ma kanta kallo tun daga sama tun daga saman fuskarta har kasa dan tana so ta gano na kasin da ke ta tare da ita wanda sam baya burge sadam har ya fara kula karuwai yana kawo su cikin gidanta farar fuskarta mai ɗauke da siririn hanci har baka ta zuba ma ido ga bakinta ɗan karami mai shaf ɗin kwai lips ta pink yar da su masu haske sosai kamar ta shafa musu jambaki girarta cikakkiya kamar yadda fuskarta take a cike don ita dai ba ramammiya ba ce cike take damdam masha Allah kuma kibarta ba mai yawa daidai misali ce don ko babu ta inda babu tsoka a jikinta breast ɗinta da ke cike dam masu su ta zuba ma ido a tsaye suke dam ga su da faɗi sun yi cur a ƙirjinta farare tas da su masu tsananin taushi tafkeken hips ɗinta da ke buɗe ta kalla ta sake dubawa Don faffaɗa ne so masha Allah fatar ta kadai a bar so ne ga namiji mai hankali don amurje take tas sai sheki take me na rasa ta faɗa tana sakin kuka tare da sanya hannu ta tattaro dogon gashinta madaidaici da yake har saman kafaɗarta, ta tufke ya Allah ka fi ni sanin abin da ke gaba a wannan zaman auren namu Allah ina roƙonka ka bani mafita cikin sauki Allah ina roƙonka ka bani dangana daga sabon halin da Sadam ya bullo min Allah ka bani ikon cinye Allah ka bani ikon yi wa mahaifina biyayya dan ka Allah Allah ka hana ni sabanka ka ka kuma tsarkake gabbaina daga saba ma Allah ubangiji ka fi ni sanin yadda nake kyamatar zina a rayuwata Allah kai naka ikon a kaina kar ka ba masa damar sha'awata ko watan wata rana ne rigarta ta mayar tana lafewa bisa gado ta dade idan ta biyu kana ta yi addu'a ta kwanta asubar Fari ta tashi ta yi sallah ta yi azkar kana ta sauko kicin don jin yadda yunwa ke ɗibarta don tun jiya bata ci komai ba gasarar koko na kanti da ke cikin wata leda ta ɗauko ta dama ɗaya kana ta zuba suga, ta haura sama har lokacin idan ta bai sauka ga inda suke ba ke sadam ya kira ta a tsawace ko ba a faɗa mata ba ta san da ita yake uban me kike maɓuruntu tun da safe mayar abinci kawai tashin farko ki ɗauki abinci ki danna ma cikinki a ciciyar banza kin wani zo kin ta mu muna bacci ya faɗa a fusace kasa ta zame ta zauna ba tare da ta kalle sa ba ta ce ina kwana Allah sarki o o o tausayin wannan baiwar Allah ba zai bar ni in ci gaba da ka muku ba duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na biyu don jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin matar aure kashi na ɗaya har ila yau ɗin ma dai nata ne marubuciyar ta kuce umma Aisha zakwakurar marubuciyar nan da take nishadantar da ko a littattafanta irin su almajirin gida na auren yaranta waye cancanta zaman tasha